Wai ku ya ne ya naga kuna wani hararana ne. Ba da kai muke ba. Ai na zata da ni kuke yi. A ɗauka. A'a kada a ɗauka a dakata tukunna an manta da siya ya ɗan kwambo kai ku to a ɗauki hoto kada a ɗauka babu ku. Ya ɗauka din mu ne mu ne ruwan mu da wani hoto. Ka ce me? Ba da kai muke ba. Oho ku dai kuka sani. Ke kuma Fazuli wai me yake faruwa ne haka naga kin wani shiru? Sama nake wallahi yau ba mutunci. Da Allah ya sa ke tinki ya ce ba? <laughs> A'a yayi dan kwambo kai dai ka iya bakin ka ka san Zulufa ba ta da mutunci. Dan haka tsab za ta iya shuka maka tsiya. Dan Allah wanda ya fasa dan Allah. Ayo ko <laughs> to assalamu alaikum mutane na fadin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi to yau fa mun zo muku da alkhairi ne saboda mun zo muku da smile boys domin samun saukin kira a duk inda kuke a fadin duniya ai da ka faɗa mun to ba gashi ina faɗa maka ba kuma ba ma kai kaɗai ba yau so nake na faɗa ma kowa saboda kowa ji ya sani domin a fara mora gara basa <laughs> To da farko dai Smile Boys hanya ne mafi sauki wanda za ku kira a duk inda kuke. Daga Najeriya zuwa Nijar har zuwa ƙasar Libya. Da sauran wasu kasashen gaba ɗaya a duk inda kuke a faɗin duniya in dai kuna so ku kira gida ba tare da an ci muku kati da yawa ba to ku zo ku rijista da Smile Boys domin ku dinga kira hako ga jiku mori. Azima ta gaya min komai. To ai Azima yanzu haka ma bata Najeriya tana Libya kuma daga Libya take kiran Najeriya ta waya har ta gaji ta more saboda ta yi rijista da Smile Boys. Ni ma abin da nake tunani kenan. Fati washa ita ma ba tana Nijar kuma daga can take kiran ƙawayenta na Najeriya su daɗe suna waya katin ta baya karewa saboda ita ma ta yi rijista da Smile Boys wayo kawai take muku ta ta gaya muku. a to ai gaskiya ne dole ki dariya amma fa ke ma ya kamata a ce daga yau kin gaya ma mutane saboda su san wannan sirrin insha Allah in Allah ya yarda ni ma abin da nake tunani kenan a to daman wa zai ki kara sa ai kuma daga yau in dai kuna wata ƙasa kuma kuna so ku kira ƙasar ku da kuka bari kuma kada a ci muku kati da yawa to ku zo ku yi rijista da Somali Boys yanzu to ya za a yi malam ai abin da za a yi shine wannan ita ce number waya da za ku yi magana da ita ta WhatsApp domin yin rijista to har yanzu a Niger ana wannan amma fa ku sani da kuɗi ake yin rijistan nan amma ana yi ne akan farashi mai sauƙi yadda kowa zai iya yi yawwa shikenan da haka kamar yadda na gaya muku idan kuna Nijar Najeriya Libya Ghana Saudiya America duk inda kuke a fadin duniya to za ku iya kiran kasar da kuka bari ku yi waya haku gaji ku more in dai kun yi rijista da Smile Boys Wallahi ba sai ɓata lokaci ba da haka ina ƙara gaya muku dai wani ita ce number waya mu za ku iya yi mana magana ta WhatsApp ko kuma ku kira mu domin ku yi rijista da Smile Boys domin kuma ku dinga siyan katin da za ku yi waya har ku gaji ku more saboda adan zango ma fa yin small boys <laughs> rarar rama da hadiza gabon suna yin small boys saboda mora gara basa to na kama shi ya fi so goma suna free call ita da daddare <laughs> don haka dai kuma kada ku yadda ku bari a bar ku a baya a baku labari sai kun zo smile a dauka <laughs>